بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بيانك يوم قوة رمضان شكرا تدبو دا دا دا da sha biyar ga watan biyar shekara ta dubu da sha tara da izinin Allah za mu tashi aya ta ɗari da biyu a cikin suratu safat eh mamamita أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما karatunmu na jiya mun faɗi yadda ta ƙarke annabi ibrahim da mutanensa wanda suka nufi su halakar da shi amma allah ya kaskantar da su aradu bihi kaidan faj'alnahum al-asfalin sun nufi kaidi da shi Allah ya sanya su ne mafiya kaskanci da lalacewa wanda ganin yadda mutanensa suka yi cewa ba alamun imani tare da su shine yayi hijira Waƙala qala inni zahibin ila rabbi sayahdin ni zan tafi izuwa ga ubangiji na zai shiryar da ni izuwa inda ya fi min alkhairi muka ce wannan hijira kenan zai daga gidan kafirci izuwa gidan musulunci ko kuma izuwa gidan am darussalam gidan aminci wanda ya fi inda yake da rabbi habli min salihin sai ya addu'a ya ce ubangiji ka bani daga na kwarai kenan ƴaƴa wanda za su zama masu taimakawa gare shi tunda ya kai shekaru masu dimbin yawa ba haihuwa mun ga yanda sanda mutanen abuwa ya kai ya kawo ga mutanen lut malaiku suka je za su halakar da su suka biya ta gurin annabi ibrahim wanda suka yi wa matarsa bushara da samun ainihin haihuwa wanda ta ce ya za a yi ina da shekaru a alidu wa ana ajuzun na haza ba ali shekhan ya zan haihu hmm? ni tsohuwa mijina tsoho a wata a wani karatun ta ce ni bakarara wacce ba ta haihuwa ga mijina kuma tsoho ta yaya za mu samu haihuwa wanda mala'iku suka ce qala kadhalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim haka ubangiji ke ce zaki haihu to shine wancan batun ishaq na wannan wannan kuma batun isma'il miki fabasharnahu bi ghulamin halim sai muka yi masa bishara da yaro mai juriya a ra'ayin malamai ahlus sunna wal jama'a da mafi yawan malaman tafsiri gulamun halim shi ne isma'il saboda ya dace da abin da za a faɗa a gaba shi ne mafarkin da mahaifinsa ya cewa ya yanka shi kuma ya ce satajidini insha Allahu mina sabiri za ka same ni in Allah ya so daga masu haƙuri to kaga ya dace da cewa fa basharnahu bi gulamin halim sannan kamar yadda ya zo hata a cikin attaura attaura ma ta nuna cewa an umarce shi da ya yanka wahidahu ɗansa tilo guda ɗaya da ya kirshi to sai suka canja cewa ai ba na wahidahu e, man laisa lahu waladun la'anna isma'il fi makka saboda an kira shi wahid wai saboda isma'ila yana makka dan haka wannan ishaq ake nufi kama wannan ba shi ne nassin san taura din ba at-taura ta nuna dan sa tilo guda ɗaya ne Isma'il da hujjoji da malamai suka kawo wanda a cikin karatu za mu daɗa gamuwa da waɗansu falamma balagha ma'ahu ya da ya kai isa aiki har ya kai matsayin da zai taimaka wa babansa wanda dama ya ce ka bari daga na kwarai daga cikin ƴaƴa kenan qala sai ce ya bunayya inni a fil manami ina gani a cikin mafarki anni azbahuk cewa lalle da yanka ka to mafarkin annabawa kuma wahayi kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama, hadisin abdullahi dan abbas yake zan Allah ya ce ru'yal anbiya'i fil manami wahayi mafarkin annabawa a cikin bacci wahayi da ka wani yanke ne cewa Allah ya bashi umarni ainihin ya yanka ɗan su. fanzur ma za tara duba ka ga ma za tara fanzur kai nazari ma za tara me kake gani a wannan kira ɗin ke ma za tara yana neman ra'ayinsa dangane da zartar da umarnin ubangiji ya san ba wa kawata an zartar domin wahayi ne to amma tafsasawa ne da diplomasiya maimakon ya zo masa da ƙarfi da kokawa ko a je a kamo shi ko a yi kaza cewa maganar Allah shi don haka dole sai an yanka ka ba makawa sai fara neman ra'ayinsa dangane da ya zartar da umarnin Allah ɗin nan subhanahu wa ta'ala ya ga me zai ci? ko kuma kamar yadda ya zo a kira'ar hamza da kisa'i fanzur ma za duba mana ma za turi ma za turiya ni min as-sabri wal hilm me za ka nuna min na daga haƙurinka da juriyarka kai nazari ka gani na san kai mai haƙuri tun yau ina so in ga haƙurinka da juriyarka ko kuma a ɗaya kirar ta amash ce fanzur ma za tura duba me ya zo ma a tunaninka game da wannan umarni da Allah subhanahu wata'ala ya bamu ma'ana ma za ta tahayyal me kake riyawa a ranka to duka an karanta da waɗannan kirawoyi mai amsar Isma'il qala yace ya abati fa'al ma tu'mar baba zartar da abin da aka umarce ka da shi satajidini insha Allah min as-sabirin zaka same ni in Allah ya so daga cikin masu hakuri da kuma ba shakka Isma'il yayi hakuri yayi juriya akan wanda abu alƙawarin da iya cika wanda har Allah ya yabe shi kamar yadda muka faɗa cewa Allah ya ce wa fil kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya ka ambata a littafin Isma'il hakika shi ya kasance mai gaskiya alƙawari ne kuma manzo ne annabi wannan ya nuna alƙawarin da i cika bai nuna raki ba bai nuna razani ba saboda ya san umarnin Allah lalle abin zartawa ne sa'annan kuma tunda Allah ne yake yi, to dole akwai wata maslaha a ciki akwai wata hikima a ciki Na falamma aslama wa tawallahu lil-jabin falamma falamma falamma aslama lokacin da suka miƙa wuya ga umarnin Allah da annabi Ibrahim da ɗan nasa Ismail sun miƙa wuyansu gane ko ko falamma falamma taslama eh lokacin da suka me suka ƙoƙarin zartar da umarnin Ubangiji shi ma akwai ƙira'ar falamma taslama wa tallahu ya kwantar da shi liljabin ga gefen goshinsa eh kamar yadda suka ce nan jabin nan ma jabin nan kuma jabha goshi shine jabha to nan kuma gefe shine jabin to da ya kwantar da shi liljabin ainihin ga gefen goshinsa na'am da nadainahu sai muka kira shi ayya ibrahim saurara ibrahim at saddaqta ru'ya haqiqa ka gaggata wannan mafarki inna kadhalika najzil muhsinin haqiqa mu haka muke saka waɗanda suke masu kyautatawa a cikin ayyukansu wa an ce ya kwantar da shi lil jabi amma wasu malamai suka ce liljabin ga goshinsa ma'ana ya kwantar da shi goshin nasa sosai sai aka kirawo gefen goshi da sunan goshi saboda me saboda ya samu saukin zartar da wannan hukunci saboda shi yana kallonsa yana kallonsa ya dauka ya dadara masa abu ne mai nauyi guda ka sai kwantar da shi liljabin ga goshinsa sai Allah ya kira shi ya ce قد صدقت الرؤيا ruya يا ibrahim قد صدقت الرؤيا ka zartar da ko ka gaggata wannan mafarki aka ce to bai yanka shi ba amma ce ka gaggata mafarki aka ce saboda manufa dama shine me miƙa wuya zuwa umarnin Allah to duk sun miƙa domin duk abin da ake bukata ya samu kawai azartar da me azartar da yankan ne ya rage amma ya gamsu zai yanka shi shi ma ya gamsu a yanka shi to dama abin da Allah yake nema ke in yace kayi kayi kuma duk zafin wannan abin da yace kayi da duk wahalarsa to sai kawo ma mafita kuma a ciki sai zama mai sauki tare da kai to saukin shine zamu gani yanzu da yadda ya bi umarnin Allah sai Allah ya musanya masa da abu kuma mafi sauki tare da shi shine ragon aljanna da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi a wata maganar an ce har ma ya sa wukar ya ƙiƙara a ƙeyarsa amma sai Allah ya tsare tsakanin wukar da ƙiyar tasa ainihin ba ta kama ƙiyar tasa to yin wannan shi ne Allah ya ce a ƙasar daktar ru'uya ka gazgata mafarki inna ka zalika na jizil muhsini haƙiƙa mu haka muke saka masu kyautai sai ce inna haza lahu al bala'ul mubin inna haza lahu al bala'ul mubin wa fadaynahu bi dhibhin 'azim wa tarakna 'alayhi fil akhirin salamun 'ala ibrahim to da yazo zai zartar nan kuma nan ma sai da ya sha wani faman amma dai ya riga ya mika wuya zuwa umarnin Allah shine Allah ce inna hadha lahuwal balaul mubin hakika wannan shine jarraba bayyananniyar jarraba ɗansa tilo guda ɗaya ga tsufa matarsa ma tsohuwa kuma bakarara sai yanzu Allah ya kawo haihuwa kuma a ce ya yanka shi da hannunsa ba wai ya kai shi daji namun daji su cinye shi ba ko ya jefa shi a rijiya a da hannunsa ya zo ya yanka shi yace kai wannan lahuwal bala'ul mubin hakika jarraba ce wacce take mabayyana ko da ba shi zai yanka ba a gabansa za a yanka ai akwai tashin hankali ko to yaya kuma a ce shi da hannunsa wa'inda abubuwa irin wa'inda suka faru a kansu wasu sun shiga wani yanayi na yi ce wani ɗan uwa da muka yi karatu da shi rigimar shandam ɗin nan da lantan da wale ne a nan a gabansa aka yanka babban ɗansu da haka baki ɗaya baya cikin sukunusu duk da abin ya ɗau shekaru amma ya riga ya ƙwaƙwalwar ta zama wata iri ya shiga wani yanayi to yaya kuma a ce mutum ne zai yanka da hannunsa bisa ce lallai inna haza lahuwal bala'un hakika bala'i jarraba ce mubin wacce cike mabayyane amma kafin ya kai wannan ya haɗu da wata jarraba ne iblis kamar yadda imam ahmad ya rawaito da sanadin sa'i zuwa abdullahi dan abbas iblis ya yi kokarin ya hana me ya hana annabi ibrahim zartar da wannan umarnin da Allah ta wa ta'ala yace lamma amara lamma umira ibrahim alayhi salam bil manasiki arada lahu shaitan da ka umarce shi da yin wannan yanka sai shaytan ya bujuro masa inda sa'i fa sabaqahu sai ya riga shi fasa baƙawo ibrahim ibrahim ya riga shi sun ba za bihi jibrilu ila jamratul aqaba wato a wajen sa'ayi daidai nan safa da marwa ya bujuro masa iblis ya riga nabi ibrahim ya riga shi malaika jibril ya ja shi zuwa aqaba inda ake jifan farko nan ma sai shaɗan ya biyo shi sai ya jefe shi da tsufan kwani guda bakwai sai ya sake tafiya da shi ya je jamra ta tsakiya nan ma ya biyo shi ya jefe shi da tsufan kwani bakwai sai ya sake tafiya da shi ya kai shi jamra ta uku dutse na uku ita ce babbar babban dutse wanda ake jifa nan ma ya jefe shi ainihin so uku to nan ne iblis ya ɓace to shi ne samu har zai zartar da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala amma tallahu lil jabil wa ala isma'il qamisun abyad eh? tare da Isma'il akwai farin tufa fa qala ya abati inna walaysa li thawbun tukaffiluni fihi ghayru yace baba ba ni da wata tufa da zaka yi min lakafani sai wannan da ka fa khala'ahu ka cire wannan tufa hatta tukaffiluni fihi na mutu sai ka min lakafani a ciki fa alajahu li khala'ahu sai kokarin zai cire wannan rigar tasa fa nudiya min khalfi shi da aka kira shi ta baya aka ce an ya ibrahim قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين تراك cewa سياكة وفديناه بذبه sai muka fahimci Isma'il, بذبه عظيم da abin yanka azim wanda yake mai girman gaske shine rago da aka zo da shi na aljanna kamar ibn kasir kamar shi a ainihin shaukani da makamantansu sun ciro cewa an rene shi a aljanna shekara arba'in a ganin ko wannan ainihin ragon ko aka fito da shi aka kawo masa shi aka ajiye masa shi ya yanka shi a madadin a madadin me a madadin ɗansa ismail da wanda ne malaman biki suka ce idan mutum ya yi alƙawarin ya yi bakanan zai yanka kansa ko ya yi bakanan zai yanka ɗansa ko yanka rago shi kenan a madadin me a wani duk wannan bakan nan nasa da yake zai yanka kansa ko zai yanka ɗansa na a faɗa yana wa bizibin azima tarakna alaihi fil akhirin mun ban masa ambato kyakkyawa a mutanen ƙarshe gashi muna ta sa yanzu da kyakkyawan ambato salamun ala ibrahim yana daga cikin kyakkyawan ambatan da muke yi mu ce salamun ala ibrahim aminci tabbata ga annabi ibrahim كذلك na المحسنين كذلك نجزي haka muke saka masu kyautatawa a cikin ayyukansu ba shakka nabi ibrahim ya kyautata ba kyautatawa da ta kai irin wannan a ce ya zartar da umarni na Allah akan ɗansa ne dangane da yanka shi lallai wannan ya kyautatawa ainihin alaƙarsa da ubangiji baraka wa ta'ala innahu min na almu'minin hakika yana daga cikin mu almu'mini da wanda suke mu'minai wannan abin da ya nuna ya nuna ƙarfin imani gare shi na وبشرناه بإسحاق نبيا fabasharnahu bi ishaq mun yi masa bishara da ishaq aka ce to idan wancan abin yankawa an ce ishaq ne me fa'idar nan ma a sake cewa basharnahu bi ishaq domin adabi suka ce eh adabi akan wani abu yana nuna mugayar yana nuna bambanci dan da ɗaya ne sai zama taukidi ne karfafawa ne amma a nan da Allah ya saki izo da magana isa ya nuna shi wancan isma'ila ne ba isa ba a bashar bi isa mun masa bishara da isa bayan shekara goma sha uku kamar yadda muka faɗa wancan yana ɗan shekara tamanin da shida wannan kuma yana ɗan shekara tisa'in da tara sai muka yi masa bishara da isa nabiyan annabi min salihin kuma zai zama daga cikin mutanen kwarai to za ka ce annabi to ya za a ce an ishaƙa annabi kuma a ce ya zo ya yanka shi wai ke har ya girma ya zama mai, zama annabi da aka faɗin annabi ma ya nuna cewa ashe wancan isma'ila ne wannan kuma ainihin ishaq sannan a ɗaya daga cikin ayoyi Allah ce yana gaya matar nabi ibrahim ta ce fa bashar na habi ishaq wa min wara'i ishaqa yaqub mun masa mun mata bushara da ishaq a bayan ishaqa kuma da yaqub ɗansa kenan kenan zai girma har ya haifi ɗa mai suna yaqub to kaga an masa bishara da wannan kuma zo a ce yanka shi yana karami kaga akwai abin da akwai ah, warwarewa a ciki Ko qur'ani kuma ba zai warware kansa sai dai ah, da wata hikima daban wa barakna alayhi mun yi albarka ga annabi ibrahim wa ala ishaq mun yi albarka ga ishaq wa min zurriyati ma amma duk da albarkar da muka yi musu a cikin zuriyarsu muhsin za a samu mai kyautatawa wanda yake kyautata ibadarsa ga Allah tsakaninsa da shi wa zalimun li nafsihi za a samu wanda yake cutar kansa mubin mai bayyana cuta kuma akan kan nasa kina za a samu masu biyayya ga Allah za a samu kuma wanda suke mai san wannan domin dama inda mutum Allah ya ba zuriya da yawa to kuma ai sai dai abin da hali ko ba lalle duk su zama ainihin abu guda ba dole wasu kaza wasu kaza wasu kaza kamar inda kuma ainihin aya a aya ita ma ta yi nuni zuwa wannan eh, eh, dangane da cewa ba zai yi duk a zama ɗayan ba dole wasu za su zama akan daidai wasu kuma za su zama akan kuskure a takaice alibi ibrahim dai allah ya fitar da shi daga wancan bakin ciki da ya samu kansa haka ka ba shi rago na aljanna sakamakon jin tsoron allah da iya zartar da hukuncin allah da kuma dole ya ji tsoron allah dama allah zai kawo masa mai zai kawo masa mafita a cikin al'amuransa kamar da ya ce wa man yattaqi allah yaj'al lahu makhrajan wa yanzu, min haythu la yahtasib na'am yana daga abin da yake nuni zuwa cewa eh a cikin zuriyar tasu za a samu muhsin wa zalimun li nafsihi mubin fadan Allah da ya ga annabulu nu yace wa qila ya nu bi salamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'aka wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna azabun kaga azuriyar nuhu ba haka Allah ya yace za a samu ka sauka da albarka eh ka da wasu al'ummatai daga cikin wanda suke tare da kai da kuma wasu al'ummatan da za mu jiyar da su daɗi amma a ƙarshe azabin mu ta zo ta shafe su saboda su yi abin daidai ba to kaga abin da aka faɗa nuhu shi ma sai aka gaya annabi ibrahim a lalle ba lalle duk zuriyar sama akan abin da ake bukata to da wannan Allah sai tsallaka magana nan akan annabi ainihin Musa da dan uwansa Harun yace wa laqad mananna haqiqa mun yi baiwa ala Musa ga Musa wa Harun da kuma Harun yana daga cikin baiwar da Allah ya annabi Musa lokacin da aka aiko shi ya zama yana da guraguran baki sai nemi a bashi waziri ko wanda zai zama mai taimaka masa yace waj'alni waziran min ahli haruna akhi ushdid bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka katiran wa nankuraka katira innaka kunta bina basira sai Allah yake da shi me laqad utita su'ulaka ya Musa an baka abin da ka roƙa Musa kenan shi ya roƙi a bawa annabi Haruna annabci a bashi manzanci sai aka bashi to kaga wannan yana daga baiwa babba da Allah yi wa mai, annabi Musa saboda ba wata baiwa da ta kai ai ma baiwa ta annabci da manzanci baki daya to annabi Musa an masa wannan idan an hada su kuma biyu baki ɗaya? shi da abinda malaman tafsiri suka ce a nan Allah yana tunatar da abin da Allah ya rima da shiga nan Musa da Haruna daga annabta da tserar da su tare da wanda suka imani da su da garin jayin fir'auna da mutanensa da <clears throat> irin yadda ya dinga cizguna musu da wulakanta su wajen kashe 'ya'yansu a ainihin maza ya bar mata ainihin da rai da aiwatar da su da ya dinga sa su aiki na wulakanci a cikin dukkan wata hanya ta wulakanci sannan a ƙarshe kuma Allah ya ba su nasara ya halaka musu da fir'aunan nan sannan ya zo ya ba su rinjaye a kansa sannan ya gadan musu da duk abin da bani isra'ila mai da duk abin da su ne mutanen fir'auna suka bari duk Allah ya zo ya gadan musu da su baki ɗaya eh min jannatin wa uyun na daga gonaki da idanuwar ruwa wa zuru'in wa maqamin karim da shukoki da matsayi babba eh yace sun ma na laha me bani isra'il duk muka gada da bani isra'il to wannan yayi musu me Allah ya musu baiwa babba shine ce to mana na ala musa wa harun hakika mun yi baiwa ga musa da harun wa huwa, kamar ya fassara baiwar yace wa huwa mun tserar da su wa huwa da mutanensu min alkarbil azim daga bakin ciki babba bakin cikin fir'auna da ainihin waziransa irin su hamana eh, da ƙaruna eh, wannan malaminsa na bukanci wannan kuma na hannun damansa mai kuɗi wanda su ne manyan gari da masu kuɗi da malamai da masu mulki fir'auna masu mulki ƙaruna masu kuɗi hamana malami a matsayin malami amma boka domin shi ne malamin a gurinsu duk Allah ya tsirar da su daga sharrinsu da makircinsu ko ite wala jaydahu azim wa nasarnahum wa nasarnahum fa kanu su akan fir'auna da mutaransa fa kanu humul ghalibin suka da wasuli ba rinjaye a kashi bayan ya kira da cewa wasu su ɗan tsararu ne eh inna shirzimatu qalilun wa ɗan tsararu mutane su zo su gagari mutane za ka yi san yadda za a yi maganin su amma a ƙarshe me Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su rinjaye kuma mun ba su وآتيناهما ba littafi الكتاب mai bayani shi ne a taura, wanda suka je da shi ainihin fir'auna wanda Allah subhanahu ta'ala. yace izhaba ila fir'auna ko faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha suka je wa fir'auna da littafi wanda yake mustabin mai bayani wanda Allah ya faɗe shi a wasu ayoyin daga ciki yace sun ba atayna Musa kitaba tamaman ala allazi ahsana wa tafsilan li kulli shay wa tafsilan li kulli shay mun ba Musa littafi wanda yake cika ne a bisa abu wanda yake mafi kyau kuma da rarrabewa ga komai wanda ya zo a cikin wannan littafi a wata ayar Allah yake walaqad atina Musa wa Harun al-Furqana wa diya'an wa dhikran lil muttaqin mun ba Musa da Harun al-Furqan littafi mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya wa diya'an da haske wa dhikran da tunatarwa shine a taurat lil muttaqina kuma su tsoron Allah wannan shi na wanda aka ba musa aka ce je wa fir'auna da shi na'am wa hadainahu as-sirata al-mustaqim mun shirye da su hanya mun shirya da su hanya mai kakkiya fil aqwali a wajen maganganu wal af'ali da ayyuka kaga da za su tafi Allah ya ba su wato horo techniques da za su yi amfani da shi wajen zuwa gurin fir'auna yace ba qula lahu qawlan layyinan la'allahu ya yatadhakkaru aw ya qala rabbana da nakhafu an yafruta alaina au an ba. Allah ya ce la takhafa a ma'akuma asma'u wa fatiyahu fa qula inna rasula rabbika فأرسل معنا ta إسرائيل ولا تعذب قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى نعم mun bar alaihi ma akan su fil akhiri da mutanen ƙarshe. me muka bari kyakkyawan ambato za a ta ambatan su da kyakkyawan abu Musa da Haru salamu yana daga cikin abin da za a dinga ambatan su da shi ana cewa salamun ala Musa wa Harun aminci tabbata ga Musa da Harun a bisa ƙoƙarin da suka yi na isar da saƙon Allah ga gurin wanda yake mai kama karya irin fir'auna walalle eh? wanda ya cancanci a gaisuwa gare su na inna kadhalika haqiqa mu haka najzi muke sakawa almusini masu kyautatawa a cikin aikinsu annabi Musa da Haruna sun kyautata duk da tsoron da suke ji na Fir'auna amma da Allah yake su tunkare shi sun tunkare shi hmm? sun tunkare shi dubu tattaunawa da suka ta yi hmm? da ainihin annabu musa lokacin da ya je masa ko irin bugawa da suka ta yi da shi har yana gaya masa kai ne ba kai ne aka zo muka rene ka ba kana dan jinjiri a nan na ƙarkun tafi na walidan wala bi tafi na min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin Eh? ba nan muka rene ka bane kana dan jinjiri hmm? ka zauna kuma a cikin mu shekaru ba sai yanzu ne zaka je ka zo ka ce Allah ya aiko ka sanan wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta kai aika aikan da kai a baya hmm? sannan yanzu ka dawo ka ce Allah ya aiko ka haka suka yi ta bugawa da shi na na innahu ma haƙiƙa su min ibadina al-mu'minin suna cikin bayin muminai da wannan aka tsallaka zuwa annabi Iliyas wasu kuma suka ce shi ne Idris shi Iliyas wannan Iliyas hakika iliyas laminal mursalin yana cikin ababen aikowa na Allah tabaraka wa ta'ala zuwa mutanensa to ne kamar irin suka tada da su Muhammad bin Ishaq malamin tarihi ƙwararren malamin tarihi ya ce yuƙalu ilias huwa idris an ce ilias na watakila shi ne mai shi ne idris haka ne ibn bi hatim da sanadin sa zuwa abdullahi dan Masa'ud Allah ya kara masa yarda qala ya ce ilias huwa idris ilias nan shi ne idris haka nan ha eh, da ibnu Munabbe huwa ilias بن باسيل بن فنحاس بن عيزار بن هارون بن عمران بعثه الله تعالى في بني إسرائيل بعد هزكيل شما تكين بني إسرائيل أكا أكوش بايو النبي هزكيل وكانوا قد عبدوا سنوات ألوكة سنبو تاغماك يقال له بعل انك الناس أنا كنا سبعل تفدعهم إلى الله تعالى سيزو يكراو سيزو أقال الله ونهاهم عن إبادة ما سواه yake su bar bautar wani Allah sai Allah shi kaɗai da sarkinsu ya yi imani daga baya kuma zo ya sake yin ridda to sai bala'i ya zo musu ya yi musu ruguwa addu'a shekara uku ba a yi musu ruwa to ƙarshe suka zo suka lallaɓe shi to a yi haƙuri ya musu addu'a a dawo da musu ruwa za su bi shi za su kaza ya yi addu'a aka dawo da ruwa sai kuma suka kuma kan kafircin da ya fi da da shi ne abin da ya faru kuma ya faru na'am lokacin da ya ce da mutanensa ta taƙon za ku yi tsoron Allah ba ku bar bautan gumaka a tada'una ba'alan tada'una ba'alan wa tada'una ahsanal khaliqin Allah tad'una ba'alan yanzu kuwa dinga bauta ba'alu ba'alu sunan gunkin su ne a magana mafi rinjaye gane ko ce ga tara da su diska ce ba'alan ya'ani rabban kamar da wani yare ba'alu rabbu kenan abun bauta ikirima da katara suka ce ai harshen mutanen yaman ne ba'alu ma'anarsa rabbu ubangiji abun bauta a wata ruwayar ka tara yake a ah, lugatu azdi shanu'a ne wasu kabila ne su ma dai mutanen yaman din ne su ne suke kiran ba'alu rabbu da sunan ba'alu amma a ƙarshe sai sunan ba'alun ya rinjaye akan wannan gunki din isha da'una ba'ala a dinga bautawa ba'alu gunkin ba'alu wata wa a ahsanal khaliki kuna barin wanda yake shine mafi kyautatawar masu halitta in akwai mai halitta ma kenan ballantana babu wani mai halitta sai Allah tabaraka wa ta'ala shine mai halitta kuma wanda ya kyautata halitta kamar yadda yake laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim mun halicci mutum a cikin mafi kyawun dire to halitta Allah musamman ga dan adam saboda girmama shi da Allah ya yi, ya yi masa kyakkyawan dire to Allah shine mafi kyautatawar halitta baki daya wajen kera ta da sauran da da daidaita ta musamman halittar dan adam to yanzu ko bashi ku bar wanda yake halitta ba'alu yana halitta ne ku ku kirkira abin ku ku sassaka shi ba zai iya halitta kowai ba shi ma bai halicci kansa hasan al khaliqin yace Allah rabbak abun bauta rabbaku wanda yake tafi da al'amarin mahalicin ku kuma mai tafi da ku shi ne yayi ku asali kuma shi yake tafi da al'amarin tun kuna dugan mari ku tafi gudan tsoka ku tafi gudan jini gudan jini gudan tsoka ku fito da ja ku ku zama girma har ku fito wannan duniya ya ba ku abinci da abin sha ya ba ku ilimi ya ba ku hankali da shaun hadde ku koma zuwa ga ubangiji to shi ne ma'anar rab kamar yadda kake sa kayanka a shuka kana kula da ita tun daga ka fito ka nome ka huda kai kaza ka sa taki kana bibiyar ta dai har ta zama kuma ƴaƴa da ce wannan shi shine rab ubangiji ne mai tafi da mu baki ɗaya wa rabba a ba'iku shi ne kuma wanda ya tafi da iyayenku da na farko ba kuma ma iyayenku shi halice su kuma ya tafiyar da su har suka koma zuwa gare shi don haka shi ya cancanta ku bautawa ku bar ba'al katan gunki na فكذبوه فإنهم كفروا فكذبوه سيسك كريتاش فإنهم حقيقة سلموا ضرون أبا بنزوها دسولي وبع القيامة للعذاب سوى العذاب يوم الحساب رانا ساكمكو ساكمكو وانا كريتاور da suka yi to duk za a tattara su gowa alƙiyama a saka musu da irin abin da suke kuma yadda Allah ya ce kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una limiqati yawmin ma'lum ga ya musu na farko da na ƙarshe duk za a tattara su a wani lokaci wanda yake sananne shine rana alkiyama duk za a haɗu guri ɗaya kuma saka kowa da abin da ya aikata illa ibadallahi al-mukhlasin na وتركنا عليه وتركنا عليه في الآخرين سلام ibadallahi al sai bayan Allah na kwarai masu kade ta Allah wannan su ne ba za a zo da su wurin azaba sai dai a je da su gurin rahama saboda ba su yi abin da za a yi musu azaba wata rakana a mun bari alai ga ainihin Iliyas fil akhiri da mutanen karshe kyakkyawan ambato salamu za su ta yin gaisuwa gare shi suna salamun ala Iliyasi, Iliyas aka ce Ilyasi kamar inda Mikal za a ce Mika'il kamar ibrahim za a ce ibrahim da haka shi ma ilyasin yani ko ka salamun ala ilyasin inna kadhalika najzil muhsinin hakika haka muke saka wanda suka kyautata a cikin ayyukansu ilyas ya kyautata domin ya isar da sakon ubangiji innahu min ibadina innahu min ibadina almu'minin yana cikin bayan wanda suke masu mu'minai wanda suka imani da Allah na ana ta jero mana waɗannan da aka ce mana sun gabata ɗin nan waɗannan suka gabata ce, wa inna lutsan, hakika lut sunan annabi kuma sana'ar ma sunan sana'ar kuma ake cewa liwa wa inna lutsan, annabi lut lamina al-mursalin tabbas yana cikin manzanni ko wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko su zuwa mutanansa mutanen Saddam wanda suke aikata abin da ba a samu al'ummatai sun yi ba kafin su shine yace atatuna zukurani min alami wa tazuruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum fa dinga zuwa maza daga halitta Allah kuna barin abin da Allah ya halitta muku na mataye eh, wannan abu ne da ba wanda ya zo da shi sai ku إذ نجيناه وعاله إذ نجيناه وأهله أجمعين domin najjaina mun tsirar da Lut wa alahu da mutanansa wanda suka yi imani da shi a gane ko a wani gurin yace illa mar'atu kanat min al-ghabirin dan kuma yace illa ajuzan fil ghabirin ajma'in da mutanansa baki daya wanda suka yi imani Allah ya ce da su su fita ainihin cikin dare kuma kada su waiwaye kada su waiwaye don haka aka fita hadda matar ita ba kawai ita take cune take cune cewa ga mazaje nan sun zuwa annabulu baki ke su kuma sai su zo ita fama da su ita fama da su su ce ba mun hana ka bane kawo baki ita a wa'annan inna haula ibanati kunna atharu lakum wa wala tukhzuni fi dhayfi inna 'ya'yana ne ku ji tsoron Allah ka ku kunta ku kunyata ni a baki na sai sai ai ka san me muke nema ai mun da za su gaya wasu ka san mu me me kawo me muke nema daga gare su to shikenan suna cikin wannan hali sai azaba ta zo musu shine Allah ya juyar da garin sama ai ƙasa ta koma sama ko ولما جاء أمرنا جعلنا عاليها صافلها وأمطرنا عليها هجارة من سجيل da umarninmu ya zo shi ne azaba ta zo musu ja'alna aliyaha safira sama sai muka dawo da aka daga garin aka kifo shi a wamtsarna sannan aka biya musu hijaratan min sujjid jifa da duwatsu na wuta bulo bulo bulo na wuta kowa da na sai da jifan ya same shi ba wa inda rujuta aka yi a kowa da dutsen sai da kowa dutsen ya sami shi a ƙarshe Allah ya mai da garin wani ɗan ruwa mai ɗoyi ruwa mai matuƙar ɗoyi to ana nan ana nan kuma Allah ya juyar da shi ya zama mai sai zama ruwa mai gishiri wanda ake kira dead yana nan yana da iyaka da Isra'ila da Palestine da Jordan suna da iyaka ya zama ruwa mai gishirin gaske kana shiga duk jikinka zai mai zai busu-busu da gishiri sannan ba wata halitta da take rayuwa a wannan gurin a cikin wannan ruwa saboda karfin gishirin da yake gurin sannan shi ne guri mafi zama ƙasa a duniya don kana nufin ina ne ya fi duk ƙasa nan ne guri mafi ƙasa gangare mafi gangare a duk duniya baki don ko daga amma jordan za ku tafi wajen awa biyu kuna ta gangare na ta gangare je nan gari a ci gaba da gangare a je nan gari a ci gaba da gangare har a je wannan gurin to Allah sai mai da gurin wannan yan buhayar dan wani yan karamin ruwa gane ko bayan da an mai da shi mai doyin gaske kuma aka canja ya kuma ruwan gishiri mai tsananin zafin gishiri wanda wata halitta ba ta rayuwa a ciki to Allah ya tsere da shi wa alahu da wanda suka imani da shi ajma'ina baki da illa ajuzan sai tsohuwa tsohuwar matar fil ghabirin tana cikin halakaku saboda ita ce yar kanzagi mai cule a zuwa aikata alfasha ثم دمرنا الآخرين al دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم wadammarnal akhari muka ruguza raguwa aka yi ragaraga da su aka daga garba aka kifo da shi aka jefe su da duwatsu na azab shine muka ruguza su wanda kuma kila kula tamarruna alaihim za ku dinga wucewa ta gurin su musbihina da safiya wa billail wani lokacin ba da daddare za ku wuce ta garuruwan su haka wanda ya fito daga amma zai je aqaba dole zai wuce ta ila zai wuce ta wannan garin haka wanda suka biyo ta wannan hanyar za su dinga wucewa wa billahi da daddare a wani lokaci da da me afala ta ki ba za ku izila da su ba ku ga cewa wannan ai ga abin da suka yi kuma ga abin da aka yi musu mutanen saddo gani ko ga abin da suka yi ga abin da aka musu ai yayi sa ku izila shine hankali ku izila da abin da suka yi ku kauce masa domin kada me kada abin da ya same su kuma ya same ku wa ta'lamuna anna lil kafirina amsalu anna lil kafirina amsala ku san cewa kafirai irin wannan ya tabbata gare su in za su aikata to azaba Allah subhanahu wataala za ta hukun su sai dai me sun dawo sun tuba sai dai wannan al'umma tamu da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta goma shi cewa ba za a yi mana azaba irin waccan zanen ko وما Wa الله ليعذبهم وأنت kan Allah mu azaba wa hum يستغفرون Allah ba zai musu azaba ba in kana nan ba zai musu azaba ba in suna neman gafara in dai za a samu masu istighfari wataƙila miliyoyi sun shagala su tunanin tuban ma ba sa amma yan tsirarin da suke su sa ci arzikin sai zama Allah ba zai bari azaba irin wacce yi wa waɗanda suka gabata shi sa duk ai laifin da aka yi na mutanen baya akwai shi a wannan al'umma da ƙari ba da ƙari sirri ba ɗin nan da ake ce hatta wuce irin ta mutanen farko to mutanen farko sai sun baka bashi sannan baka biya ba ne su ƙara yanzu ko sai ka fara ma biyan ƙarin sannan kuma ka ci gaba da biyan raguwa da sunan wai sabis ko menene da shauransu baka ai ya wuce riban ma mutanen farko to laifuka daban-daban irin wanda ba a yi a baya ana yin sa wannan al'umma din amma wannan arzikin muke ci Allah ya mana hakuri saboda ana samun tsararu masu neman gafara ubangiji to Allah ba zai bada azaban irin wancan ba saboda su na wa inna yunus la min magana annabi Yunus ita hakika Yunus lamin mursali mursalin yana cikin ababan aikowa shi ma ban zo ne ke iz abaqa lokacin da ya guji mutanansa sai kira su sai kira su sai ya fushi sai ya gudu kenan ya bar umarnin Allah ko Allah ya kishi shi zuwa gare su ya wa'azance su da suka fantar da shi sai ya fushi ya gudu ya basu ba ashe zai gamu da sakamakon wannan fushin da ya ilal fulki ya gudu zuwa cikin jirgin ruwa almashhul wanda aka makare shi da kaya tunda ya zo yana gaggawa so yake tsere cikin dare ya tsere ya bar da ka yi zo tare jirgi ya cika shi ma haka dai aka cusa da shi aka shiga to suna tafe sai jirgi yana nema ya nitse saboda an cika shi da mutane da kaya haka ci to da ya asara baki daya wara ya asara yan tsaro. haka lalle sai an rage wani sannan jirgi zai daidai to fasaha ba sai ƙuri'a haka ce to a yi ƙuri'a waye wanda ƙuri'a ta fito aka ce ruwa to shi za a ɗauka a tsindima a cikin ruwa Fasaha ba annabi yunus sai ƙuri'a makana sai zama minal mutaharin daga cikin ababen nitsawa ƙuri'a sai ta fito cewa shi za a dilmiya mutanen su suka ce a a ba za mu wannan wanda suke jirgin ruwan nan suka ce kai ba za a dilmiya wannan mutum a sake aka sake ƙuri'a ƙuri'a ta sake fitowa da shi suka ce kai wannan mutumin a sake ne aka sake ƙuri'a ne ƙuri'a ta sake fitowa cewa shi za a dilmiya a cikin ai jarraba ce daga ubangiji ko saboda ya yi gudu daga umarnin Allah Allah zai yi abin shi kenan aka jefa shi Allah sai ya aiko jiri ya aiko hut hut ne katar kifi Allah ya ba kifin umarni cewa faltaqamahu ya haɗe shi faltaqamahu sai ya haɗe amma ba cin ma cin nama ba karya kashi umarnin da aka ba kifin kin ya hade shi yi hadiyar me hadiyar mesa eh zulululul kawai haka karya taba namansa sa karya karya masa kashi sai yare wa huwa muli wai abun zargi eh saboda ya gudu daga umarnin Allah tabaraka wa ta'ala walaula annahu kana al musabbihin ba dan yana da yana cikin masu tsarkake ubangiji ba lalabi tafi batsinihi da ya zo a cikin cikin kifin nan ila mai ba su haizuwa ranar za ta sha alkiyama amma saboda aikin kirki na da da yayi sai Allah subhanahu ta'ala ya ce to shi domin me domin kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ta'arraf ila Allah fi rakhai ya'rifka fi shidda ka nemi sabo da Allah lokacin yalwa sai san ka lokacin tsanani izinin Allah ma dora akan wannan sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi